sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafan littafi mai suna furci na ne wato rikicin babban gida na marubuciya Batul Adam Chattako tare da ni Nabila Aliyu Tudun wada duka a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini da fadakar da ku da nishadantar da ku masu sauraro wato tashar Al TV Humaira sai sake maimaita sa'a ya fi gata take ta ce wato tana nufin Nasirin yar gata ce ita mai sa'a ko wallahi sai ta san ta yi da yan halak ba marasa asali fitil ba shi kuma ya a kin bar shi kenan bari na har abadan Allah zai baki wanda ya fi shi insha Allah zaki ga ribar haƙurin Isa da ta shigo ɗakin kiran Nasirin ta ji duk abin da suke faɗa koma baya ta yi ta tsaya a dan korido tana murmushi tana danna wayanta tana neman hoton agrif ta samu wanda ya kyau sosai ta ɗora sabon a status ɗinta ta rubuta samun irin ka zai wahala don ba a bari a kwashe duka sai wani da ta sake rubuta sai da na tashi na zaɓo ka a duniya kai ne gayya mazaje ku bi baya babu irin ka na duba ban gani ba duk nahiyar nan gashi dama duk ta rufe manyan gidan kafin ta ɗaura status ta yadda ba za su ga status ɗinta ba sai su humairan da ta yi domin su kuma gashi sakon ya je inda take buƙata, ta yi murmushi a sanda ta ga alamun an buɗe saƙon status din a wayar Humaira dan dama ba su fita a status ɗinta ba tana tsaye sai da ta ji Zara ta ce to wai ga wani ma bayan sun gani Nasirin ta dafa kirjinta ta ce lalle Izza bata san zafin so ba bata san radadin rabuwa da masoyi ba da ba za ta min haka ba sai dai ta min addu'a duk da gaskiyar ta ba a a kwashe duka hakan ba zai hana ta min addu'a mafi alkhairi a gun Allah ba tunda Allah ya yi duniya da faɗi kuma gaskiyar ta samu irin ya a garbe akwai wahala wacce ta samu dole ta kira kanta mai sa'a kuma manta ne da irin rawakan da nake a kansa hazatuna suna yake aini abin da na yi ya wuce nata amma yanzu duk wannan abin da yake faruwa bai kamata ba bana son mu samu matsala da izza don halinta na kirki da kamala don kuskure ɗaya bai kamata kuna mata wannan fassarar ba ba dan ni ta ɗaura duk wannan kalaman a jikin hotunan ba giyar so ne kawai ni na san waye ya agrifi ya fara ruɗa ta ne da soyayyarsa mai zafi amma kar ku yi zaton da ni ta yi hakan zargi ne bai kamata ba mai kokarin ƙoƙarin dawo da izar cikin rayuwar mu kamar da mu zauna lafiya kada iyayen mu su sa wani abu a Umaira ta ce hafa nasi ke ki fahimci zafin kalamanta ba ko wallahi habaici ne ki duba wannan wanda ta saka na ƙarshen mana ta ƙarashe maganan tana miƙa Nasirin waya Nasirin ta karba ta karanta a fili yanda Allah ya so lamarin sa ya bar damun ku yanda duk ya tsara ba mai iya juya shi kin ga me take nufi da wannan zuwa abin ya dama ba mu kaɗai ba har iyayenmu walla haɗin ku suke so ba na izza ba musamman ummu walla kowa ya ganta ya san ta damu da abin ita kuma izza ta ci gaba ni mai iya zuwa na ziga hajiya ce wallahi ta kafa ƙaramin yaƙi a fasa dariya zara ta yi ta ce kin manta wace ce izza a gun hajiya ko nazarin ta ce na ce ku bari sai a sanna iza ta tura kofar ta shiga bakin ta dauke da sallama cikin nutsuwarta jefa kanta ta yi akan bed a rubda ciki tana murmushi ta dago kai tana kallon nasirin da ta rame sosai cikin kwanaki biyun nan ta ce na sai ki je in ji my heart ta ja my heart din da siririn murya irin yadda nasirim take yi a da tana limshe idan tare da ci gaba da murmushin ta nasirin bata juye ba ta ce gaskiya bacci nake jifa na san ma aiki zai sa ni kawai ki ce baki ganni ba okay ta ce tare da miƙewa ta fita na sirim ne ringin da sauri ta ɗauka. Ganin my best bro ne wato Kamal cikin sanyin murya da amsa sallamansa ta ce hai yaushe zaka zo my best sister ina Kamaru yanzu haka insha Allah yau zan zo dadi ya gaya min komai abin da ya faru da har na shirin ɗaukan mataki dadi ya ce a ina miki fatan alkhairi sister farin cikin ki shine nawa ba ni da yar uwa ko dan uwa ciki ɗaya sai ki abin ya bani mamaki shi kansa Agrab ɗazu da na kira shi har da kukansa yana cikin damuwa sosai ni shaida ne akan son da yake miki ban san me ya same shi ba amma insha Allah ƙanwa ke ce da nasara babu rashin sa'a ko rashin nasara a Trey Brother kin ji za ki yi nasara ki kwanta da hankalinki kafin na zo bata san sanda ta fashe da kuka ba dan dama ta saba yi wa kamar shagwaba sosai lallashin ta yi ta yi tana zaune cikin gadin akan wani kujeran karfe tana sanye da doguwar riga yellow an masa ado da bakin duwatsu ta dan yi nisa cikin karatun da take dan sun kusa fara exam jin gamshin shiraren sa yasa ta dan shafi hancinta da hannu amma bata ɗago ba shi ma kujera ya zauna yana ci gaba da kallon ta kusan minti biyu sannan ya sauke wani ajiyar zuciya mai nauyi cikin cool voice ɗinsa ya ce halima bata ɗago ba amma ta bar karatun da take kuma da alaman shi take sauraro ya sake cewa halima a hankali ta ɗago fararen idanunta ta zuba masa cikin nasa still ya sake cewa halima where's ya phone ba ta yi magana ba amma ta ɗauko wayar da yake cinye ta ta nuna masa oke oke horon har ya kai ga haka kin sa ni a blacklist why kin san yadda kika azabtar da zuciyata a tunanina ko me za ki gaya min ba da kamar ki a duniya bayan uwar da ta haife ni ki sa a ranki amma ta ba wanda za ta kai ki daraja za ki iya sarrafa rayuwata yadda kike so ko za zaki min horo da komai kar ki yi min na rashin ganin ki ko jin murya ki wallahi shine abinci na ba na son ganin ki cikin kunci da rashin walwala shine dalilin da yasa ba zan yi auren ki ba saboda na san in aka ce ni ne ki wata ran zan saba miki a yanzu na fi son ki yi ingantacciyar rayuwa ta yanda duk mijin da kika aura in ya saba miki zan zame miki garkuwa hakan zai fi miki duk da kowa san ke cousins dina ce kuma yana da damar fitowa auren ki kowa san da is marriage between us so confusing people amma ba sai na ce ki yi haƙuri don Allah ni ba a matsayin cousins na ɗauke ki ba tamkar yadda kuke da kamar haka nake ɗaukar ki tamkar Humaira please amma staff ya agree ai ni ma ban taba cewa ina son ka da aure ba ta dakatar da shi maganganun sa sun fara isar ta shiru yana kallonta ta numfasa cikin sanyin murya ta ce Hope Deva Izzat ta amince ba to ai fatan mu kenan kuma na gode sosai da soyayyar ka nima ina son ka kuma ba zan canza ba ina matsayin kasin ɗinka zan yi duk yadda ka ce tana cikin maganar ta ji kawai ya yi wani irin hogin ɗinta yana wani irin kuka cikin tsoro take ƙoƙarin kwace amma abin ya kagara nasirin ki bar ni na ji ɗumin ki. abinda na jima ina rayuwa ne a raina shi na kasance bayan da rabo nasirin tunda na furta haka ban samu sauki ba sai yanzu da na ji na ki. sai yanzu na waye na zubo abinda nake matuƙar buƙata kenan na samu ne kuka ashe kuka ma rahama ne Allah ka bani ƙarfin gwiwar sadaukar ta jin ya fara shafa ta yasa ta ji wani irin karfi ya zo mata tun kuɗa shi ta gefe ta gudu ta cikin gida cikin yan kwanakin hajiya ta matsa sai da aka zo neman auren zahra da humaira zara aliyun ta ne da suke soyayya sai humairan aiman ɗan gidan dr hafsa abati ya tsalle ya dire shi dai bai isa wuri ba aiban ko kasar ma ya kasa zuwa agogon sarkin agogo sarkin aiki kenan hajiya sai da ta matsa momi ta ce ta sa nasara ya sa ranar zuwa zuwan nasiru da kwana uku haja ta kasa ce masa komai ganin har yana shirin komawa bai yi magana da sirin ba yasa a garbi ya same shi da batun ya fito ya nemi soyayya ta kafin ya tafi tunda hajja ta kafe dole da nasirin za a hada auren humaira da zara da izza zaune suke cikin gadin su biyu da alamun da tattaunawa su tasu ba ta yi musu daɗi ba dukkan su biyun cikin ɓacin rai agrif ya ce to wallahi baka isa ba wai me nasiru ta maka a rayuwa har haka da kake son rayuwarta ta dawoma cikin bakin ciki nasir cikin isa ya ce ta min abubuwa da dama kuma idan ka ga nasirin ta ji daɗin rayuwar duniya to ni kuma bana rayuwa wallahi bata isa ta auri mutum sak kamar kai ko wani gaye da ya amsa sunansa gaye ba shine dalilin da ya sa na dakatar da kai kuma na baka umarnin ka nemi izza dan na san ita ce aminiyarta ko da ka gane ba aurenta zan yi ba to baka isa ka da kana son Nasirin ba amma ba wai ni zan aure ta ba kafin na gama nazarin wanda ya dace da mummunar rayuwarta da gangan na tura ka gun ƙawarta ka gane ko ina son ka ne kuma ko makina ba zan masa fatan auren Nasirin ba saboda ni na san me na kullawa rayuwarta balle kai don duk wanda ya kuskura aurenta to ya gurɓata rayuwarsa ne gaba ɗaya dariya garbi ya ce baka isa ba kuma ka daina kiran rayuwar nasirim da mummunan rayuwa domin ita din bata ma san kana yi ba kuma ni haruna ni ne mijinta insha Allah ai ba daura min aure da iza akai ba na fasa kuma zaka ga yadda zan canza aure na ya koma kan nasirim nasir murmushin sa na gefen baki yayi wanda yake yin sa idan ya so mugunta ya mige tsaye ya dafa kafadin agrif ya ce oke ban hana ka ba amma ka sani muddin ka auri wannan yarinyar ba kai ba kiran kanka a cikin bakin direban bayan na yi Friday. ɗinka zan maka sherin da zaka ma a gidan firzin na har abadan kaga sai ta bi ka koyi soyayya a can amma har yanzu ina warning ɗinka ka fita daga harkar ta ba barazana nake maka ba na kuma maimaita wannan furuci na ne shi ma ga cikin fushi ya miƙe ba zan fita a harkar nata ba nasiru ka kore a aiki bana. ai ba tun yau ba na san kana takama da dukiya to ka sani nasirim ta fiye mu komai na duniyar nan kuma zaka gani ba abin da zai same mu da ka. yana gama faɗin haka ya kwashi wayoyinsa ya hanyar ficewa a gadin ɗin murmushi nasiru ya ce zan baka mamaki ai ba aiki zan kore ka ba daina amsa sunan three brother full zaka yi shi dai a gari bai bai karasa ficewarsa a hankali take takawa daga fadin momi zuwa nasu daga sama ta ji sakowar ruwa mai sanyi a kanta cikin sauri ta dago ido ta gama da isasshe ne zaune ta gansa kafa ɗaya kan ɗaya yana aikin zukar taba sigari gefe da sa yan mata ne farare fata a tsaye cikin bad dress kafin ta gama tantance waye ta ji an ji guntun sigarin cikin bakinta ta sauri ta tufo shi tana murza leɓanta inda ya ƙone cikin fusata ta ja baya don ta gan shi da kyau to waye shi kamar ta so ganewa amma ba ta ganin fuskarsa sosai gashi yana sama kuma idonsa a cikin bakin gilas wannan din waye shi ta ce a fili kawai sai ta juya ta koma fat din momin bako kofar ta yi momi Mommy ta gani a dining room ba ta yi mata magana ba ta fara taka steps. momi ta ce, "Ke sirim ina zaki haka?" Mummy, wani dan iska ne a sama ya zubo min ruwa ya jefa min guntun sigari shine zan je na duba dan uban waye shi. Cikin tsoro mummy ta ce Nasirim ya yanke ne fa. ya na kuma ni kaf cikin yayuna ba mashayin taba bane. Shi fa wannan manemin mata. Wasu tura na gani da bad dress a sama. sauran magana ne makale mata saboda wani irin shaka da ta ji a makogwaronta momi cikin ina ta ce dan Allah mai san ka yi mata san kai bane afwan cikin takiyar murya irin ta sai ce ai shine yanzu nake son ta sani ta san waye ne ni dan uban waye na kuma tabbatar da ni dan iskan ne momi ta ce dan Allah kai hakuri na ce wallahi momi yau sai ta sha giya ta sha ta ba sannan na hada ta da alade ta kwana da shi kin ga ta zama cikakkiyar iska ko da kyar har sai da momi ta sa kuka ya haƙura ya barta amma ya ce za su sake haɗuwa ta guji haɗuwa na biyu don baya yafiya mami ta ce insha Allah ba za ku haɗu ba yanzu ma fa da ta shigo sai da na ce barira ta ce ba nan kar ta bari ta shigo ai idan kana gida bana bari ta shigo ka yi haƙuri ka ji mai son sakin ta yayi ya juya ya haye upstairs cikin bacin rai nasirin ma cikin bacin rai ta ce mami dama kina gida kika ce a ce ba nan saboda wani banza mami na bar masa ke ni kuma har abadan ba zan ƙara shigowa fat ɗanku ba na gudu ta juya ta fice ai ban da a garib ne zaune a garib Nafi ya ce Aiban dan Allah kai ne kaɗai zaka iya taimako na kamin wani alfarma. Shiru Aiban ya can ya sauke numfashi ya ce haba a garin me yasa da ka sanin sirrin kake so ka ce iza yanzu ko da na ce ina son iza ai yayin mu ba za su yarda ba kuma ya zama kamar wasa da hankalin su ne yayi a garib ya ce ni amincewar ka kawai nake bukata nasu mai sauki ne zuwa za gaban haja ka zube kana kuka ka ce yayi Izza kake so na san tana son ka za ta amince kuma amincewa ta shine amincewar kowa ni kuma idan aka tambaye ni zan ce na sadaukar maka da ita zan tafi karatu course na watanni tara kafin na zo kun yi aure kuma kafin na zo na san yadda zan yi na shawo kan Nasirim Aiban ya girgiza girgiza kai ya zan yi hakan saboda farin cikin ka amma ba don izzata min ba hakan ko aka yi aban ya zube gwiwoyinsa a gaban hajiya yana kukan shi idan bai aure sa ba zai mutu hajiya uwar son jikoki ko dan ba su da yawa nan da nan ta gigice ta tara mutanen gida ta tambaya garbi zai iya hakura ya bar wa kaninsa da gudu ya amsa eh hajiya ta yi ta sawa agrib albarka akan sadaukarwar iza zaune a ɗakin babanta ta ce babu ka ji shawaran da suka yanke ko mustapha ya shiru can ya ce eh iza amma abin da ya fi bani mamaki akwai magana aure tsakanin tsakaninki da agarbi ga kuma shi ma Ivan za a yi auren abin yana ruɗa ne. har yanzu na kasa tantancewa gashi dai ina ganin har da rafan haihuwa tsakaninki da Ivan to na kasa gane yanda agarbi ma yake ta gifta ta tsakani Iza ta ce baba kawai ina ga maganan daɗin kake gani girgiza kai baban Iza ya ce a'a ba na baya bane akwai ruɗani sosai amma kar ki damu zan ji da komai Izza ta ce ni fa baba haka ya fiye min ma Ivan yanzu na gama gane Ivan ya fi kowa aiki dukan akan ɗin dukiyar gaba ɗaya yana hannunsa dan shine a ɓangaren kuɗi sai ya gani ke tura nasara ma ni shi kam ya fi dan kana ganin Ivan ka ga naira dariya baban ya ce ai ni nayi aiki akan wanda ya fi kuɗi ya zama shine mijinki yanzu dai abin da ya fi damu na wannan magana agrif ɗin Izza ta ce kai baba rabu da shi a yi abin da zai fita a rayuwata in ma so na take a ranar aka sa ranar ɗaurin auren ivan da izza umaira da kamal zara da aliyu sati biyu kacal don ivan ya ce ba zai bar ƙasan ba har sai an ɗaura auren nasir ya koma a garib ma haka faɗar shagalin da aka yi a bikin ɓata lokaci ne a garib ya zo bikin amma nasir bai zo ba a garib tun ana shagalin yake ta faman tura kansa wajen nasirin amma ba fuska a cikin gidan aka ajiye izza da Humaira da yake haja ta ce dukkan jikokinta biyar anan za su zauna da matansu don haka gidan izza da Humaira ajiyar suke aiban bayan gama cin abinci ya koma indiya ya bar Izza saboda makaranta Izza kam ta taka matakin da take so a burinta dan aiban mai bushasha ne motocin da ya saya mata ma abin kallo ne tana fasa kai yadda take so cikin ƙawaye fiye da yadda Nasrim take yi Bayan wata biyu Izza ta kalli Nasirim ta ce haba my sister amma idan kika ce haka ba kiwa a gari ba adalci ba kuma a karan kanki ma ki duba mun tashi mu hudu dukan mu uku mun yi aure ban da ke Nasirim ta ce lokacin ku ne ni kuma a halin yanzu ba ni da wani space da zan ajiye namiji kin gane musamman a gari bana buƙatar sake jin wannan ke da mijinki ku ne masu yi min wannan dan ya kamar tun so ɗaya da ya kawo min ya ga ba fuska bai ƙara ba amma ya aiban da ya abati sun nace min har na daina buɗe message ɗinsu Isa ta ce to na ji dan Allah tunda da ya ce alfarma ya nema ki masa alfarma ko da na iya gaisuwar ne gashi ma a falo idan Allah ki fito Da ƙyar Izza ta shawo kan nasirin ta samu agri a falo, kama wannan karam da karfinsa da kalamai masu zafi ya zo bai sha wani wahalar shawo kan nasirin ba duk taurin kai irin nata. Numfasawa ta ta ce shi kenan amma ka sani ina da dokoki ki faɗi kowace ya ce in dai za ki yarda ni a garif ina son ki. Na farko dai ni ina da kishi duk mijin da ya auri nasirin to ya sa a ransa tabkar ya auri mata hudu ne. Dan daga ni ba ƙari ina da kishin azaba wanda ni kaina ban san iyakarsa ba. Murmushi ya sauka daga kan kujerar ya zuba gwiwoyinsa ƙasa ya ce in dai wannan ne mai sauƙi ne ba mata huɗu ba na sa wa raina ke a matsayin mata dubu kike a raina ke ɗaya ce a zuciyata ki riƙe ki ajiye murmushi ta ta ce Allah ya agree wallahi ba da ina matukar son ka ba wallahi ba zan sake yarda da kai ba dan ina da kishi sosai a gabana ka ce kai izza rufe mata baki da tafukan hannunsa yana dariya hajiya ce ya zaune tana faɗin ikon Allah ai da ma na san iskanci ne irin na yaren zamani amma agrib ai na nasirin ne kun ji irin iskancin da ya danga min ne wai wallahi shi dai cikin satin nan yake son a daura masa aure Ladi ya ce gaskiya ja ba wani abin da ya rage ban da a daura auren me za a tsaya jira a take aka sa ranar auren wata daya nasir bai ji ba sai a status din kamal ya gani a lokacin ku suna tare da agrib din a dubai cikin rikicewa yake kallon agrib ya ce agrib baka ji gargadin da na maka akan yarinyar nan ba ko wallahi auren yarinyar nan shine mummunar ka na gaya maka ba matarka bace kana ce agrib cikin bacin rai ya ce ni kuma na gaya maka baka isa ba ina son wannan kuma baka isa ka hana ni ita ba nasir miƙewa ya tsaye cikin ɓacin rai ya yi taku uku ya ƙarasa inda a garbe ke cikin sanyin murya ya ce wannan shine wani na ƙarshe da zan maka haruna kar ka auri halima rayuwarta ba shi da kyau idan ka sa taurin kai abin ba zai muku daɗi ba ai kai ba ubana bane da zaka sa ni gaba kana gaya min wannan maganar nasirim ce nan da sati biyu ta zama matata murmushi ya fara takawa na barin gurin tun daga wannan rana nasir bai ƙara nuna cewa baya son aurenta ba har ta yi agrib hidimar biki yake saura kwanaki biya a daura aure suka sauka a kasar da ɗimbin abokansu dr fannacom a wannan karan ta fito ta nuna eh nasirim yarta ce kuma ta yi rawan gani safiyar juma'a ɗimbin al'umma suka shaida auren haruna agrib abdulrahman da halima abdulmajid nasirim Justice Abdulmajid ya tara mutane sosai. Da dare bayan sun kwanta Humaira da Isa yau a fat din mama za su kwana saboda hidimar biki Zara ma ta zo shine suka samu daman cewa anan za su kwana dama daga ita har Isa laulayin ciki suke shi yasa duk suka gaji. umaira ta ce na Nasi kiran fa ake Nasrim da har ta fara bacci ta ce kai wallahi ya agri ba shi da hakuri. Tashi ta zaune ta ce wai ni duka aure haka yake ko na miji ne ba shi da hakuri wallahi ɗazu da muka zo a wajen jina. da irin na kwaci kaina a wajen sa a ciki. cikin mota ba dan ne da gaske ba wallahi komai zai iya faruwa shine fa na ce wai yanzu yana son gani na kuma wai a fat din mu da aka yi jere ina tsoro wallahi me yasa ba zai haƙuri a kai ni goben ba dariya Umaira da Zara da Amira da Izza suka yi Zara ta ce ai ku dole ki je kin san a garib da rashin haƙuri wallahi zaki iya ganin sa anan ba da jimawa ba Umaira da cewa ta yi Nasirim ta kalle ta Amira da yake budurwa ce ta ce Amira zaki raka ni kin ga idan a gaban ki ne ba wani abin da zai yi girgiza kai Amira ta yi tare da jan blanket kiran wayan ne ya sake shigowa nasiru ta daga kai ta kalli agogo 11:30 na dare a hankali ta dauki wayan murya a grip ta ji ya ce please waiting my wife wallahi wasu abokai na ne za tafi jirgin su zai tashi to da Allah ki to za sallama ne da su cikin rawan murya ta ce promise sallama kawai za mu na dawo ko tsaki ya ce because ga ni kura ko har sai na miki alkawari bar shi kawai na ce musu ba za ki ta samu daman fitowa ba cikin sanyin murya ta ce sorry my lovely husband gani nan ta miƙe da wayar a hannu ta saka hijab harkar kan rigar baccin ta ta fito ta kofar baya ta tun daga nesa ta hango shi yana sanye da ƙananan kaya t-shirt baƙi da yalo ɗin wando duk da wajen ba wani wadata haske yake da shi ba yana kallon ta har ta kusa isowa ya lamshe idon tare da buɗe hannu ya mata alamun ta faɗo jikinsa hannun ta biyu ta sa ta ɗan tura ƙirjinsa ya ɗan yi baya yana murmushi ya ce yarinya kin yi wa kanki dan wallahi bashin gobe ne ta ce na ji na yi ta cin bashin ai ba shi hanji ne yanzu ina bakin nuna mata cikin gidan yayi da yatsa cikin tsoro ta ce haba yaya kana nufin cikin gidan za mu shiga to me a ciki ba gidan mu ne? eh ai ba a kawo ni ba kawai su fito nan mu yi sallama shi kenan Allah bacci nake ji shafa suman kansa yayi yana mata wani kallo ce wannan dan karamin bakin ni fa na jima ina da haushin sa ya karshe magana yana sama da ita ya nufi ciki har ture sa take tana masa gunguni a main falo ya dure ta yana dube dube kamar mai neman wani abu sai kuma ya shiro wayansa sa ya dan kira yace ce na shigo ban ganka ba fa okay gani nan ya ce yayi eh, hanyar karamin falon nasir ya samu zaune kafarsa daya kan daya cikin kujera ya rage hasken falon a grip dukan kafadar sai ya ce big brother ga ta can na kawo maka ita da fatan ba za ka razanar min da ita da wannan fuskar shanin naka ba a mata nasiya a hankali wanda zai shiga jikin ba dan tafiya za ka yi ba ai nasihar nan ba yanzu ba nasir bai dago ba yana danna laptop ɗinsa ya ce filis ga abin sha nan ka fara kai mata kafin na ɗan gama wani dan abun a garbi ya kalli drink din ya ga ya kamata ya kai mata ko za ta dan wartsake ya murmushi ce oke ba lafi na ga da bacci ma a idan ta ko ta dan wartsake ya karshe magana yana ɗaukar kwalin drinks din ya fita tana hango sa ta mike zai tana cewa suna ina ne dariya ya ce na nasi mi kike guje wani baki ji an ce duk wayo amarya ba ya karshe magana yana mika mata leman hannunsa kallonsa ta yi sannan ta karɓa ta ajiye akan kan tebul murmushi ya juya ya ɗauko kof akan kan firiji ya ɗauki drinks ɗin ya ɗan tsiyaya ya sha yana kallon yadda take wani kame jikinta alamun tsoro ya ce to kin ga dai ni na fara sha sai ki cire shakkun ko na sa miki wani abu karɓi ki sha ya jire maganan yana ɗaga mata gidansa ɗaya murmushi ta ce haba yaya ai na san ba za ka cutar da ni ba har abadan ta karba ta kai baki ta sha sosai don ta ji daɗin sa har ta sake kallon kwalin milk ne amma bata san sa ba ko dan ita dama kayan shaye-shayen bai dame ta ba cikin wani irin hamma ya ce ko a ƙaro ya ƙarasa magana yana cille kansa kan kujera ita ma dafa kanta ta yi tana hamma ta buɗe baki da niyyar za ta yi magana daga nan ta ji shiru wai wai wai muhammad nasir me yasa baka kashe ni ba da wannan tozarcin da kaman ai gwara ka kashe ni nasir ka lalata min rayuwata ka ci zarafina ka ci amanar yardan da na maka nasir ka yi zina da matata ta sunna a ranar da aka ɗaura min aure da ita ko sanin ta ban yi ba ka riga ni shiga ɗaki da ita ka ɗaure min ta a cikin ɗakin aure na ko ma da me kake takama wallahi sai na ɗauki fansa baka isa ba kai mayaudari ne mace amana murmushi nasir yana miƙewa tsaye tare da zuge zubin gaban wandonsa ya ce Bilis Haruna ni fa ban ci amanar ka ba tun farko na gaya maka za ka fita fuka babban kuskure idan ka nace ka auri Halima dan na gaya maka ba na son mai santa dan ita ta, ba mai kyau bane na tsara yadda za ta yi rayuwa cikin kunci wanda za ta ce da ma ba a halitto ta ba amma baka ji ba kana ce wannan shine dan karamin tako a cikin takun da na adana muku a grief na yi wannan ɗinka baka ji ba rahama ne Allah ta'ala ya nuna maka makiyinka sannan wawanci ne ka kasa tunanin kare kanka daga sharrinsa na so ka da rahama na sanar da kai abin da zai zama cuta a gare ka aini ban so ka sha jos din nan ba so na yi na yi komai a idonka amma sai na samu kana bacci na so ka gani don na san za ka tsane ta tsanana har a abada ita ogan niyyar shi ba na son ta sani a yanzu har sai na gama aiwatar da nufi na a kanta shi yasa na fitar da ita a yayyacinta amma ina maka albishir da matarka komai ya yi zamzam ba wai kyan fuska da sura kaɗai Allah ya bata ba tana da sirrin ɓoye wanda ya fi na zahiri inganci sannan ka wani irin cakuma a garbi ya kai masa ya fara dukansa ta ko ina yana kuka yana Allah ya isa Allah ya isa Allah shi zai mana shari'a da kai a lahira Murmushi Nasir ya yi sa hannu ya kwace wuyansa a hannun Agrib yana murmushi ya ce, Ba sai ka jira lahira ba, ai baban Halima ma. Chief Justice ne, na fi son ka fallasa komai, kaga kowa zai san a yanzu Nasaram ya haramta a gare ka, hakan zai mai kyau ne kuma. Ya ƙara shi magana yana kama handil ɗin ƙofar cikin kuka Agrib ya ce, Kotun Allah ya fi na kowa shi zai kai ka laifinka, ya fi ƙarfin shari'a da kai a duniya, kuma idan ni haka na tozarta gidan ma'aidan duniya, na tozarta rayuwar Nasirim daga nan burinka ya cika don haka ba wanda zai ji ko ita ba zan bari ta sani ba Nasir ya jiyo cikin ɓacin rai tabbas bai ji daɗin yadda Agrib ya nuna ba zai fallasa ba cikin ɓacin rai ya ce to shikenan ni ina da idda na akan Nasirim in har ba ta gama idda ba ko hannunta ban yarda ka taɓa ba yin hakan zai iya gurfanar da kai a gaban kotu ina son sai ta yi wata uku kafin kai zaman aure da ita sannan ka sa a ranka akwai ɓacin ran da ya fi wannan a gaban ku ya fita tare da banko kofar a hankali agrib ya ja bargon ya ƙara sarfa nasirim ya kifa kansa a jikin gadon yana ci gaba da kuka yana ji ana kiran sallah sannan ya addu'a yana kallon nasirim da take shirin bude irin ta nasirim ya kura ta da ƙarfi a sanda ta fuskanci inda take wani irin zafi ta ji kamar ana yanka naman kasanta wani irin rikitaccen kuka ta sa kana ta fuske hannunta daga nasa agrib me yasa kaman haka aure dai an riga an ɗaura haƙuri kwana ɗaya